To, bismillahir rahmanir rahim babu alhadasi fi sala wato babin bayanin hadasi wato idan ya faru mutum yana cikin sallah me zai zai ci gaba da sallah ko zai sallama أخبرنا أبو عثمان الضبي أخبرنا أبو محمد الزراني حدثنا أبو العباس المعبودي حدثنا أبو عيسى حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن عمرو أن عبد الرحمن بن رافع lalle abdurrahman bin rabi'in ya kasance da shi wa bakar bin sawada da shi da bakar bin sawada aka barawa sun gaya ma wato abdurrahman ibn ziyad bin anwar sun ba shi wannan hadisi cewa ana abdullahi bin amri daga abdullahi bin amri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya الله يأتي إذا أحدث Ya a ni يعني a أي إذا أحدث الرجل إذا متن يحدث wato idan mutum ya yi hadasi wa jalasa bi akhir salati kuma ya zanna wato ƙarshen sallah sai ta ya ta ƙarshe sai hadasi ya zo mai abla an yi sallama kamin ya sallama fa kad jaza salatu wato sallah sai ta yi suka ce idan mutum ya yi alwala ya gabarta sallah ya yi sallah ya kare yana mutum ya ce assalamu alaikum sai iska ya jaye shi ya yi to sun ta ce sallah ce ta yi to amma dai wannan hadisin a farajahu abu dawo. abu da ya fitar da wannan hadisi bisara wa turmudi turmudi ma ya fitar da wannan hadisi bisara wa isnaduhu da'ifun kama fi da'ifin jami'a isnadin hadisin mai rauni na kama wanda yake cikin garibin jami'a wato hadisin bai inganta ba saboda haka duk wanda ya yi iska cikin sallah sai sallah sai babu ta wani hadisi bai inganta ba a kabarar na amurwa umar bin abdul aziz a kabarar na alkasim bin jafar a kabarar na abu ali a dole haddasa na abu dawud حدثنا عمر بن يونس حدثنا رهيب حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن عبد انا عبد الرحمن بن ربيع وبكر بن سواد انا عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ idza qada al-imam salata idan liman ya gama sallah wa qa'ada kuma ya zanna wajen tahiya fa hadasa qawla an yatakallama kamin yayi magana ta cewa assalamu alaikum sai yayi hadasa wa qatta masalatu haqiqa sallati ta cika wa man kana kalbu wa'inda abaya ne duka mimman atamma salatu cikin wa'inda sun ka cika sallah to sallar su ta cika wannan hadisi mai rauni kun ga ya kara karwa ba maganar wancan hadisi mai rauni da abin na da ya gabata saboda haka yace unzur abin na at-tukhrij as saboda haka hadisin dai yana nan mai rauni ne wa za hadisun laysa isnadu bil kawai wannan hadisi isnadi ne ba ya da kari wa kad darabu bi sun yi ittirabi wani abu da ake cewa ittirabi wato sassabawa ga isnadin wannan hadisi saboda haka wannan hadisi bai inganta ba wa zahaba ba'du ahli ilmi amma wasu malamai masu ilimi sun tayi ila hada zuwa ga wannan hadisi mai rauni sun yi aiki da shi suka ce annahu idza jalasa qadara tashahhudu idan mutum ya zanna qadara tashahhudi to gwadon tayya kuma a halatta sannan sai ya halatta a ma masalatu suka ce sallah ta ta cika kamar wa hadisin mai rauni ya ambata wani ya kala hakimu da wannan hakimu a hakan da wannan hakan ya fatawa da hamadu wa huwa qawlu ashabur ra'ayi wannan maganar malamai yan ra'ayi ke su adda wannan amma dai kun ji hadisin bai inganta ba sai dai yan ra'ayi wannan shine ra'ayinsu wa qala qaumun yuhidu salata wasu mutane sun ce duk mutumin da ya yi hadafi cikin sallah to sallah ce ta bace ya sake wa huwa qawlu shafi shine magana imamu na shafi wa la hadasu fi salati yubdil salah hadasi cikin sallah ya bata sallah fa alayhi an yatawadda wa yuhidu duk wanda ya hadasi yana cikin sallah sai ya hadasi to wajibi na gare ya ce ya sake alwala ya sake sallah ba sallah dai zai sake ba har da alwala ta babu ta don takari ya ce wannan abin da ya sa aka ce alwala ta takari sallah ta ta baci lima akabara na saboda lima a kabara na umar bin abdulaziz saboda hadisin da umar da abdulaziz ya ba mu labari ya ce a kabara na alkasim bin jafar a kabara na abu aliyu alloli a kabara na dawudu حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حدثنا ابن جرير ابن عبد الحميد عن آتم الأهول عن عيسى ابن حتان عن مسلم بن سلام عن أبي عن علي بن طلق رضي الله عنه قال علي بن أبي طلق رضي الله عنه علي بن طلق رضي الله عنه يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يا شيخ إذا idan ɗayanku ya yi hadasi idan ɗayanku ya hadasi wato yana sallah sai yi hadasi wala ya tsare to ya sallama wala ya tawadda ya sai ya alwala wala ya yi ya sake sallan nan tashi wato ba ta yi ba duk wanda ya yi hadisi cikin abin nan a cikin sallah to ya kai ya yi alwala in ya yi alwala sai ya sake sallah wannan sallah ta shi ba ta yi ba wa zahaba qaumun ila annahu yatawadda wasu mutane sun tayi cewa ya ce ya sake alwala wayan ne ala salati yi gini ga sallah ta idza tabaka wal hadath idan hadasi ya rijaye shi wasu malamai suka ce duk wanda kai sallah sai kama iska ya rinjaye har ya fito masa to tun da rijayi ya ce ya sake alwala ya yi raka a biyu sai wannan ya faru to ya alwala ya dawo ya ɗora raka a ta uku tun da dai ya yi biyu to ya yi gini ya aza bisa ga abin da ya daga farko in baka wal bakwa ruwaya zalika na bin umar an ruwaito irin wannan fatawa daga abdullahi bin umar wa ibn abbas da abdullahi bin abbas wa huwa qawlu sa'id bin musayyib cikin tabi'ina kuma shine maganar sa'id bin musayyib wa bi qala malik cikin tabi'in tabi'ina da shi maliki ya fatawa hadda wa asabur ra'ayi hadda asabur ra'ayi da shi sun kai fatawa cewa abin nan idan mutum da ya yi shi cikin sallah sai to ya sallama ya kai ya sake alwala sai ya abin nan ya sake alwala sai ya dawo ya gini ko raka nawa ya sai ya tura bisa gare su kusan hadasi yana iya rinjaya mutum ko wani lokaci wani kashi ma ke rinjaya sai haka kawai bacin cikin ka zo mai ba tare da wani lokaci mai tsawo bayan ya ta sallah yana kokari ya rike sai ya gane wani abu ya haito to sai ya ya sai ya wanki ya sake alwala sai ya dawo ya tsora ga abin da ya korata a nawa yayi sai ya tsora wato sai ya ci gaba wa ruwa an ibn umar kuma an ruwaito daga abdullahi bin umar annahu kana idza ra'aba abdullahi bin umar wancan da kun kaje an ce ya tiya ya rinjaye mutum hadasi duka hadasi ne saboda haka haɓa ma hadasi na ba sai gobe da ya hadasi ko kashi ko iska ba ba su da ya hadasi ba za abin da ka kara alwala in ya hito ga jikin mutuwa ana ce mai hadasi har cikin su hadasi sai ana ce mai hadasi to idan irin wannan ya faru ga mutum aka ce ya ta ya wanke ya sake alwala wayancan malamai kun ji sun ce yana da dama ya dora bisa ga rako'in da ya yi wato ya gina ya aza bisa ga rako'in nan da ya daga farko waɗanda sai ya aza biyu ya aza bisa gare su amma wa ruwaya na ibn umar an ruwaito daga ibn umar annahu kana idara afa shi ya kasance idan yayi haɓo in sarafa sai sai ya juya fata wadda a yi alwala sun maraja sai ya dawo ko bana sai ya gini wala mai takalla amma in bai yi magana ba to kun ga duk mutumin da wani hadisi ya samai an ba shi dama kai ya tabbatar da wanke hadisin in akwai sauran haɓon ya izo shi ya yi da hidowa don masallaci na zai dawo ba sai ya wanki sai ya yi alalla ya dawo ya dora Kunga wannan ya kawo shi waje ɗaya don ya nuna hadasi duka hadasi ne saboda haka idan kashi ya rinjaye mutum sai ɗan kaɗan ya fito mai babu laifi ya kai ya yi da saura sai ya wanke ya yi alalla ya yi wata ya so inda ya ka sallar nan masallacin na inda ya kasalla nan ya iso nan ya kabarta da tare da liman ya ce an yi raka a biyu da shi sai wanga matsala ta sami to in ya wanke sai ya dawo ya dora ga inda ya tsaya amma dai malam ya takallam in dai bai yi magana ba amma su ga mazaban malikiya sun ƙara wani abu bayan bai yi magana ba sun kace kun bai ba alƙibla baya ba suka ce idan inda zai na wankewa kashin nan ya wuce abin nan inda aka yi baya-baya aka yi dole sai an juya an mai da gaba can suka ce to da ya mai da gaba ne gabas to sallah sai ta baci da ya mai da gaba ne yamma da ya mai da gaba ne yamma to sallah sai ta baci kamar amma kun ga kamar yanzu ana cikin masallacin nan ana sallah matsala ta same ka sai ka yi baya baya ka asato da su ka yi alwala to sai ka dawo dai in liman bai gama ba sai ka bi shi ka cika saura in ya gama sai ka cika da karkawa inda ka yi daga farko sun yi wa anibin abbas radiyallahu anhu ibn abbas radiyallahu anhu annahu kana yar'u abdullahi bin abbas ya kasance yakan yi haku fa ya faru sai ya fito wa ya gasu dama ya wanke jini sun mayar rije sannan ya dawo wa ya bini ya yi gini alama kare sallah ga sallah da ya yi kun ga wato shi ma abdullahi bin abbas kama abdullahi bin umar idan ya yi haku yakan ta ya wanke ya dawo ya dora ka inda ya aji waruwa kuma an ruwaito a ne juraijin an yi hisham a urwa ana biya ana rawa, ana aisha radiyallahu anha qalat aisha radiyallahu anha ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza Allah ya ce idan hadasa a hadukum wato idan dayan ku yayi hadasi duk lokacin da ɗayan ku ya hadisi a kuma bi salati cikin sallatu wale kun da alfi yi to ya rike hanci ne sun ma sun ma da yan sannan ya juya ba a so da matsala ta same ka cikin masallaci ɗaya ka juya ka towa mutane ko dori zatonsa ya yi yawa bale yanzu da siyasa ta ɓata tunanin mai yawan mutane malamai da almajirai dan abu yi ya faru sai an yi ta yi ma zace-zacen da bai da iya to da lalura ta samu mutum wadda mutane ba su sani da kila tusa ta yi cikin sallah sai ya kama hancin kai rike shi in yana da ɗan tsalle zai shi a zama ya rike shi kwarai sai mutane kun ga wagga lalura sun gane ta sai ya wani ya yi haku sai ya yi tare sai ya wanke in ya wanke ya sake alwala sai ya dawo in an gama sallah kuma sai ya tashi ba a sai ya juya dai ya fito sai ta wada nufin liman sallah na abai ai ko can mun san bai bi liman sallah ai ka ne ai keme mugun zato ko da liman ka gama sallah nan ba a bakwai guda sai ya gama da liman ya ce mai assalamu alaikum ya yi abai ya to kun ga dori kenan bale yanzu zace-zace da ya yi wa ya yi wa mutane yawa zace-zace ya yi wa mutane yawa da su. saboda haka duk abin da za ku yi ku rika kulawa da yadda za ku kauce ma zace-zacen mutane ko dai ba ka damu ba da zace-zacen yana iya bata maka rai kuma ya cutar da kai kakka ce ba ruwa na duk zaton da suke yi a. kai duk abin da kaka wa ka kauce mazatan da ake zato hadisi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yakif inda mazannatin nasi duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kashi sai inda mutane za su yi mugun zato la yakif inda mazannatin nasi kashi sai inda mutane za su yi mugun zato in sun iske ka ga abin kwarai sun kai ma zaton mugun abu wannan ka basu ga Allah amma kaka to wajen da aka iya samun dama a yi taimami abin da to kai tsayin ka ce babu ruwa na komi suka ce aka ce akwai ruwanka domin an bace ka duk masoyin kare ne na bace in ya jiya to ko kai da kace babu ruwanka bace wani bace irin sai ya bace Allah ya kare Allah ta kare innama amarahu an ya'khudha bi anfihi shi wannan hadisi da Abu Dawud ya rawaito ku salati ibn Majah ya rawaito bi iqamatu salat wa huwa bi sahih jami yana dan cikin hadisin da a sahih jami na Albani yace to kala kadabi kadabi ya ce innama amarahu dama abin nan ya umarce shi shi wanda abin nan matsala ta sama wato manzo Allah ya ce mai ya rike hanci ne sannan ya fito innama amarahu an ya'khudha bi afni dama annabi ya umarce ya rike hanci ne li yuhima alqawma dan ya nuna wa mutane anna annabi ra'afan kama haɓa a agare shi shi yasa annabi ya ce ya rike hanci an ba shi dama ya rike hanci don su yi zaton haka na yi wa biya za babun cikin wannan babi akwai abin da mina afazi bil adabi akwai abin da riko da ladabi bi satara aura gari aura don kun gani yanzu misali ana sallah dai ka ga mutum ya yi amma a jima ya yi alwala ya dawo mutane za su yi kai mai tunani daban-daban bayan a ce bai bin liman sai a ce a yi dama gurɓataccen ciki gare shi yawan tusa gare shi a kai tusa ta yi to rike hancin ka ka faso a musu lissahi ba samu wurin da za ka shiga ba ya ce to dai ya nuna mutane kamar haka na yi ya ce don haka cikin wannan babi akwai riko da ladabi fi safirar aurati wajen rai al'aura wa ya yi alƙabi da ɓoyewar abin da yake mummuna min al'amuri na al'amari wa tauriya da kuma yin tauriya da ma huwa a hasan min da abin da yake wannan kyau don tauriya ta yi da abin da haɓu tun da ba haɓu ba ne walaita ya dafu da hada bai da riya wannan bai shiga cikin ba da riya wa ta da karya ba wai na ma huwa min cikin tajammuli wannan yana cikin da kawa da tabi'u masu kyau wa ta imalin tayari da kuma aikata kunya don a ce kayi tusa akwai kunya amma a ce kayi haɓu babu kunya wa salamatu salamata minan nasu da kuma neman tsari ga sharrin mutane riƙe hancin nan neman tsari na ga sharrin mutane wato abin nan neman tsari na daga sharrorin mutane ka ga yanzu abin nan mutane ba za su yi mai zace-zace cikin sharrorin su ba a ruya an sha'abi kuma wallahu alam an ruwaito daga sha'abi an ce a abin an jarir bin ya abdullah qala kuntu inda umar jarir bin abdullah ya ce na kasance wajen umar radiyallahu anhu ina wajen umar fata na fata rajulun ya ni al'adasa sai wani mutum ya yi tusa misali majalisa kuma ta ɗaka tsari jariru na zaune wurin sai umar ya ji wari ya ce lokacin da mutumin nan ya yi tusa nan walakin na ma sai dai ya yi kuna fakala umar sai umar ya ce azamtu ala sahibi hazi illa kama na yanke hukunci duk wanda ya tusa nan ya tashi ya wurin to kun gani don mutumin da ya tashi wannan lokaci ya kunyata don kowa sai ya kalle shi kwanan tusa an ka ji a majalisa kuma sai umar ya ce ya yanke hukunci duk wanda a wurin ya yi ta wurin ya tabbatar da ya tashi da wani ya tashi wurin nan ba ta idan kowa gare zai koma ba jariru na zaune wuri ƙara jariru sai jariru ya ce ba kwamfuta sai ce a zama Allah ya tafi an ka yanke hukunci gare mu kace mu duka duk mu tashi kowa ya sake Allah wannan da kace mutum guda nan kai ya tashi kace mu duka mu tashi kai hukunci duk majalisa da mu da kai kowa ya tashi sai Umar ya tsura da abin da jarira ta ne suna asiri na ya kasance yawa mutum da Umar ya lura da wannan wa kana azuma alayya wa alaikum yace na yanke hukunci ga kaina kuma gare ku lamakon da an lalle zan tashi wata wata ana sai mun ka tashi daga duk mun kai wa alwala sun masallai na sannan mun kai sallah kun ga an tuwa mai aji to yanzu in inda do mutanen da annan wanda babu wanda ka iya faɗa ma umar irin wannan magana sai a tilasta mutumin ne ya tashi shi ɗai sai a yi ta kallo ne ko wata rana an zuba da hadisi a ce rana ka za majalisa kaza ana ba da hadisi ne ya tusa sai umar ya ce kaza sai a yi ta ba da labari duk inda an ka kawo hadisin na sai an faɗe shi kun ga akwai abin nan kunya ciki don haka jariru a rajin lawa an ya ce mu duka za ka yanke ma hukunci ka ce bin mu tashi mai alama ya ce da umar ya yi tunani ya gane abin da ya gane ya ce tuna yanke muna hukunci mu duka duk mu tashi mai alama sai ya tashi shi sannan sai kowa ya tashi aka je aka yi arwala aka dawo an samu irin wannan matsala ga abubuwa da yawa wanda hadisai sun yi ta magana da irin wannan an yi ta karanta cikin kuma hadisi ire waɗannan hukunce-hukunce saboda haka ana samun irin waɗannan abubuwa abinda wajibi ga kowane mutum wato ya bibi abin da zai kare mutunci ba zubar da mutunci da darajar sunayenka Allah da tsibirinka maɗaukaka ka taimaka mana Allah ka karfafa mu ga aikatar da irin waɗannan abubuwa na kare mutuncin mu da kuma mutuncin 'yan uwa musulmi da darajar sunayenka da tsibirinka maɗaukaka to wannan babu yanayin ya kare sai babu su duka kawai babin bayanin su sujudu barkana idan sujuda ta kama mutum cikin sallah ya rage wani abu ko ya ƙara wani abu to hukuncin ne zai yi idan mutum ya yi ƙari wajen wasu malamai da ƙari da rage duk a aka yi wajen wasu malamai da ƙari da rage duk ba a biya aka yi wajen imamu na maliki wa malikun zunuki maliki ma'abuci siya ya ce inda annabi ya kabli ya kabli ya muka inda ya ba'adi ya ba'adi ya muka ba mu kai maliki nan rabi allah ba a Allah. gabar na abu da shirin a gabar na zahiru bin ahmad a gabar na abu ta haka hashim a gabar na abu musa'ab a maliki A ibn shahabin an abi salmat bin abd arrahman an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah ya ce inna ahadakum lalle dayan idan kama yusalli in ya tashi kariya na sallah ja'ahu shaytan falabaka alaihi sai shaidan ya zo mai ya rikita mai sallah shaidan yana da wasu al'adu nashi wato duk lokacin da an ka kabarta sallah sai ya dawo ya shiga cikin kirazan mutane ya sa musu wasawati don ya nakasa musu sallar su ladar su to idan shedan ya yi matsayin ku wannan hayar kai hatta laye da yi kan sallah hayar bai san ko raka a nawa ya yi ba tunda haka nan na yi kai inna ahadakum idza qama yusalli ja'a shaytan lalle dayan ku idan ya tashi ko idan yayi sallah ja'a shaytan shaytan bai zo mai falabbata alai ya rikita mai sallah hatta la ya dari kam sallah hayya kan bai san ko raka a nawa yayi ba to fa idza wajada ahadukum zalik idan dayan ku ya samu wannan fala ya kusa da lalle ya sujuda sujuda guda biyu wa huwa jalisun yana zaune in ɗayan ku ya samu kai ne cikin wannan matsala zai yi sujuda guda biyu kun ga nan bai ambaci sujuda kauliya ko ba biya ba cewa ya kawai ya yi sujuda guda biyu amma bai ambaci wata ya ayyana ita za a yi ba hada hadisin muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi bukari da musulun sun yi tafaki ga ingancin wannan hadisi فخرجه محمد البخاري يا بيت الشيعة عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم صحيح مسلم يا بيت الشيعة يحيى بن يحيى كلاهما مالك ذكر سنة مالك وقال رجل للقاسم بن محمد سيقول متين مقاسم ابن محمد قاسم بن محمد فما لدينا كما مالكيه to wani mutum ya yi mai tambaya malami imamu maliki ne shi kafin to wani malami ya yi mai tambaya cewa in ni a yin mutum salati ni ina rikicewa cikin sallah sai in rikice gaba ɗaya cikin sallah wa ya kaburu zalika ya kuma rikicin ya girma magari ne, in yi in in kasa tunawa abin nan da ya rikice gare ni in kasa tuna abin da a daidai me zai yi algaba ta malam ala imda ala Ka yace ci gaba da sallah kakka ja kakka sallah ci gaba wa inna zai raba ka abin nan wasu sawata nan da ya shigo ma bai rabuwa da kai ta tun sai ba sai ka sallah wa anta taqulu kana wa amma a tafanta salati sai ka sallah ma kana cewa sallah ta ba ta ci gaba wannan sharrin shedan ne da zara an ka kaba ta sallah haka ya ka shigowa ya cika mutane wasu watan shi da ma suna ne walhanu kama wada hadisi ya ambata shi walhanu kudin da ya shigo aiki ne kawai ya rikice sallar mutum saboda haka wata wasi cikin sallah a haka manci da ko raka'a na suna wakwai in dai ba ya zama maka wata wasi kullum ba ne ya zo maka yau gobe kai ya zo ma to kada ka damu da shi haka nan kowa yake hakanan kowa yake dan na ce maka hakanan kowa yake yana ne har da mai gida sallallahu alaihi wasallam har da shi yana da wannan shi kai ne za ku gani cikin wannan darasi namu sai ya tabbata sallah wani lokaci sai ku ga ya sallama kuma raka'a biye kuma raka'a hudu ne sai ku ga ya sallama wani lokaci za ku ga wato abin nan ya yi wani abu wanda ba shi ba na abin nan rikicewa ga sallah ce in an ka matsa mai da tambaya ya ce in nama ana bashirin da filufa an sa kamata sau wai za na sai ta wazar ke wuni dama ni mutum na kamar ku ina mantuwa da kuka mantuwa in ni mantuwa ku tuna mini in ni mantuwa ku tuna mini to saboda haka shi wasu wati bai bar kowa ba ai saboda yawa ne in ji abdullahi bin abbas ya ce har allah ya saukar da qur'ani da annabi na samu irin wannan sai ya damu sai allah ya saukar da qur'ani fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fa qala alladhina yaqra'una kitaba min qablik idan kana cikin shakka ga abin da muka sauka ma irin wasu wasawasi ke fa qala alladhina yaqra'una kitaba min qablik ka tambayi wanda ke karatun littafi gabanin sai ce wallahi la ashku wala azalu ahad wallahi ban shakka kun ban tabbai kowa to je ta da wani ya gina bas abbas damuwa ta ne yawa wannan sai ya ja masa wannan aya ce abin bai tsaya gare ka ba haka mai gida sallallahu alaihi wasallam ayan nan akai ne ta sauka ba akan kowa ba saboda ka shi wa kawaji in dai lokaci ba lokaci na ya katawa ba matsala ba kai abinda an matsala ya zan koyaushe to wannan ya zama ciwo sai an wa mutum rufiya da ruwa ya sha ya yi wanka sannan ya rabu da abin ya yi yawa amma in dai kawai wani lokaci na ya jitta tun ba a rasa ba kuma ya jitta kakka damu da wani abin da kuka ya ji wasu na cewa wai masallaci kaza liman yawan rabu kano a shakai ni ban sallaci wato kurciyata kurciyata ita ke kawo yawan wani bai san ko shi abin na iya gitta mai ba kuma yana iya gitta mu wanda ya fi shi irin wannan tun da ya gitta wa mai gidan saboda haka in dai lokaci ba lokaci na wannan ba illa ba abin da illa kawai ya zama ciwo mutum ya ɗauko buta ya aje zai yi alwala ya yi ta wasu wasu ya a gama sallah bai yi alwala ba to wannan ciwo sai eh, mutum ya abin nan mutum ya ɗauki ruwa ya taimaki wai don ya yi wanka ya yi awa guda bai yi wanka ba wannan ciwo wanda duk irin wannan ya kama su a sai bi ɗan magani ciwo na ba wai gitta mai ɗaya a jini ya yi ba shawa ta yana ba gitta mai ɗaya ya kawo rikici cikin zuciya ba shawa ta yana yi suna tare to wannan sai a bi ɗan mai magani don a raba da shi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu to wannan babi iyaka take sai babi na gaba babu man shakka bi salati wa ba to babu bayanin wanda ya shakka cikin sallah sai walam ya dai kam sallah bai san ko raka nawa ne ba to bana alalaki ne yayi gini da ga ne yana zaton raka biyu ta yayi ko guda to yayi ne akan ne ya dauka raka guda ta yayi shi ayyaki ne ta biyu ta ka shakka to ita ta yi ka shakka bai samu tabbas sai ya yi ta ba to ya tsaya ga wanda ya tabbata ta aiki idan yana shakka biyu na yi ko to ta uku ta yi ka shakka ya tsaya ga biyu su ya tabbata su ta uku shakka ya kai ita ta ko ba ita ta ba idan yana shakka hudu na yi ko uku to ya ɗauka uku in yana shakka hudu na ko biyar ya ɗauka hudu ne ya yi gini ga abin da ya tabbata to wannan abin da ake so kenan ga wanda wasawasin ya shige shi har bai san kowa abin da ya ba yana ta tunani yana ta tunani matsala ce wadda tana iya samun kowa dai kamo da bayani ya gabata kowa tana iya ba kuma duk limamin da kayan rabkanawa mutumin kwarai duk limamin da ka yawan ramkanuwa ya yi limamin da bai ramkanuwa daraja domin abin nan malamai sun ce ɗan barawo barawo bai zuwa gidan da babu komi shi sata don babu abin da bai sata shi saboda haka duk yadda da kaga yana shiga cikin ta imani a ce barawo ya kai sata imani amma in kaga mutum na ta sallah yana ta sallah babu rabbana ko sa guda to Allah ya kyauta a to barawo bai ga wani da bai ga abin da zai fata ba haka sai za ka bai ga abin da zai fata mutum ya ga abin da zai fata sai ya ce ya fata kun ga aidan shi ne wasu malamai suka ce sallah wadda aka yi aka yi rabkanwa ciki ladar da ta ɗara sallah saba'in wadda ba a yi rabkanwa ciki ba don kun ji annabi ya ce targiman da ni kaskantawa da walakantawa ce ga shaidan to kaskanta shaidan da walakanta shi ba karamin abu ba ya yi kokari ya yi ɓarki ya sama rikici kawai sai kai kabliya ko kai ba ya ka turmura shi ya koma cikin shirin kuka ka halaka shi to wannan ba karamin aiki na kai ba saboda haka za a biya ka zinga mai tsada Allah ya taimake mu a kabarana abul hasan shehu a kabarana zahir bin ahmad a kabarana abu ishaq al hashim a kabarana abu musabi an maliki an zaid bin aslam an adai bin ishaq أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من رأى الله صلى الله عليه وسلم يعيش Idan shakka a kan su salati idan ɗayan ku ya shakka cikin sallah sai har ya kai wala ya gari kam sallah bai san ko a nawa yayi ba yana ta tunani a talata am arba'a shin uku na yi ko hudu wa sawati ya shiga to fale salli can wato ya kawo raka a guda da yana shakka raka uku ta yi ko hudu to ya ɗauka uku ta gwalin salli raka a ya kawo wata raka a guda ta zama ta hudu tun da ya ɗauka uku a wale ya sajar ta ne ya yi sujuda guda biyu wa huwa jalisa yana zaune kabla an yi sallima kamin kabla tasnimi kamin ya sallama wato idan ya yi ta ya yi kawo guda sun ka zama hudu tun da kun ga akwai shakka akwai alama ƙari da rage to ƙari da rage inda sun kasu kabliya a kai to sai shi yi sujuda kabliya kabla taslimi kamiyya sallah wa in kanat raka'atu allati salla khamisatan in ya zama raka'a nan da ya sallata ya rasu wanda an ka ce ya kawo yana shuka hudu na ko uku an ka ce ya dauka uku na ya kawo wata raka to idan wannan ne ya kawo a shi ta biyar ta wato hudu din dai na yi shakka dai ta ta shiga to sai a sujudan nan da zai yi kabiya shafa'a bi hatin ya mai shi ta shafa'i da sujudan nan guda biyu na raka ta da wa in kana rabi'atan in ko dama ta hudu ta kuma gashi yayi a kabliya dama ta hudu ce kuma gashi yayi eh, sujuda fasajar ta ne to sujuda nan guda biyu da ya targi mu da shaidani kaskantawa ne da walakantawa ga shaidan iblis wato ya yi aiki wannan ya ga shaidan ya kaskanta shaidan ya walakanta shaidan wannan abin na wannan hadisi a farajahu malikun fi annida ila salah hadisi mursali maliki ya fitar da shi amma wa wasala wa muslim muslim ya rawaito shi hadisi mausuli fil masajid haka al-baiki ya ambata min hadisi abi sayyidin radiyallahu anhu saboda haka alhamdulillah hadisi hadisi ne sahihi kuma da kun kaji wato hadisi ne sahihi haka za a rawa wa malik mursala amma shi maliki haka ya ruwaito nashi ruwaya hadisi mursali wa rawahu suleiman bin bilal suleiman bin bilal ya ruwaito shi wa ibn ajlan wa ghayruhuma da wani an zaid bin aslam an ada ibn isa an abi sa'id bin khudri da anhu an rasu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadithun sahihun shi wannan hadisi hadisi ne sahihi akhrajahu muslim sahih muslim ya fitar da shi an muhammad bin ahmad bin abi khalfi an musa ibn daud an sulaimana ibn bilal أخبرنا أبو عثمان الدبي أخبرنا أبو محمد الجراحي أخبرنا أبو العباس المهبوبي حدثنا أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد بن يا بن بن أكمتة حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني محمد بن إسحاق عن مكهول عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن عباس يا رويتو دغ عبد الرحمن بن عوف كما ودا قريب يفعل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي النبي انا شيئا اذا قرأ احدكم في صلاته عند ينكو يا رب في صلاته فلم يدري واحدة صلى او سنتين bai sani ba waye datan sallah raka a guda ya sallata a wasan sai ko raka a biyu bai sani ba yana shakka tsakanin guda da biyu yana shakkar dai wanda ya sallata wanda yarna alawa ne da ya gina sallafi a akan guda ya ɗauka guda ta yi sallah ta biyu din da ya ka shakka ya jefa da dari wa illa yadari ne sallah an salasa in bai sani ga raka biyu na yi ko uku yana shakka shi raka biyu na yi ko raka a uku faliyarna ala tantaini to ya gina sallafi a akan raka biyu na yi ya je da ta uku wa ya yadari salasa an arba'a idan bai sani ba raka uku na yi ko raka hudu wani yabna ala salati lalle ya gina akan raka uku ya ɗauka uku na yi wala ya biyo sadar da ta yi lalle ya yi sujuda guda biyu kabla an yi sallama kamin ya sallama sai ya sujuda guda biyu kamin ya sallama wato dai ya yi kabliya saboda akwai kari da rage ciki sai ya yi kabliya هذا حديث حسن صحيح وانا hadisi hadisi ne حسن hadisi ne صحيح a farjahu a tirmidhi fi sala wa ibn majah fi iqamati sala wa huwa fi sahih al-jami' mai yake game da wannan akwai maganganun malamai wato akwai maganganun malamai game da wannan sha'anin rafkanwa in ya kama a ƙultu hada hadisu ya shamilu ala hukumaini wannan hadisi ya kunshi hukunci guda biyu a haɗu ma annahu idza shakka bi salatihi falam dare kan sallah hukunci guda hadisin ya nuna idan mutum ya yi shakka cikin sallah sai bai san ko raka'a nawa yayi ba ya kuzu bil akalli ya dauki wa'anda sun kai karanci yana da tsawon gudata ta ko mai karanci shi guda gudata ya dauki guda abin da hadisi ya hukunci ne hukunci na biyu da hadisi ya yi anna mahallar sujudi sahu anna mahallar sujudi sahu lalle inda ake yin sujudi rabkanu a kan salatu kamin a sallar kamin a sallama na aka yi da abin na rabkanu kun ga hadisin ya nuna ƙabliya ita ce abin da za a yi to hukuncin ga guda biyu ya ce an awwal amma hukunci na farko in ɗayan ku ya yi shakka ya yi gina ga mai karanci cikin sallah wa aka karo ulama ya ala annabi wa min ala mai yawan malamai sun sai cewa ya yi gini a ala akalli ga mai karanci duk wanda ka shakka ko raka a guda ta yi ko biyu ko ya ɗauka guda ta duk wanda ka shakka ko raka a biyu ta yi ko uku ya ɗauka biyu na duk wanda ka shakka ko raka a uku ya yi ko hudu ya ɗauka uku mai yawan malamai a kan haka sun kafa in ya fara sallah wai zuri da kawo sai ya yi su biyu da sama wa za ba a sabuwar ra'ayi malamai a sabuwar ra'ayi sun yi ila annahu ya fara sun ce a kashi gina game mai karanci kamar da wanga hadisi ya ce ya bar wanga hadisi a ɗauko wani ya yi kirdado ya kwatanta ya kwatanta ya yi aiki da ra'ayi da shi waya a kun yi da su zane ya yi aiki da abin da manyan jahin da tona ya ke gare shi wayan galaba ala yi anna anna hasa da katun in zato na yarin jaya cewa raka a ta ukuta to kashe ɗauke ta biyu ya ɗauke ta uku haka na alabar ne a raka a can uku ya kawo mata wata raka a su zan hudu bisa ga mai yin jayin da tona ya sallama in ji a sabu ra'ayi wa in kana galibu zan yi an na hara ga ta in mai yin jayin da tona ya raka a can hudu ce wa ya abu da ya yi riko ci shi ko ana ce mai subhanallah subhanallah ya ce assalamu alaikum misali in ji malamai a sabu ra'ayi sai ya kyale su wayannan malamai saboda ra'ayinsu da ya yi yawa shi sa aka ce musu asabar ra'ayi duk da hadisi ya inganta ra'ayinsu shi ra'ayinsu shi suka bi ba ba shi mai hadisi sai inda ya daidai da ra'ayinsu shi sa ake ce musu asabar ra'ayi to yace haza idan kana ya atani shakku marratan ba da ukura wannan in ya zama shakkan na zo mai wani lokaci bayan wani lokaci ba ko yaushe ba wa in kana zalika wani marratin idan ya zama a harkar al'amari na ta hayar rarka da harkar rarka na ne gare shi ba ko yaushe ba ne Ba laifi an yi yasta'anibu salata inda in ya zan ba wasu watan na zo mai lokaci ba lokaci ba amma inda ya zama wasu watan bai zo mai gaba ɗaya ran sai ya zo mai gaba ɗaya wasu watan bai zo mai ran sai ya zo mai awwala marrakin ka shine lokaci na farko da ya rabu wa alayhi an yatta annabi salatu annabi wajibi na kawai ya ce assalamu alaikum ya kama ya sabon sallah wannan ba ta da gyara ta ba ce in ji a tsara ra'ayi to wannan kun ga ra'ayin a tsara ra'ayi amma wajen ne su ala sunna ce suka ko kakana wanda annabi ya yi haka na da a ko kakana a yi koyi da mai gida sallallahu alaihi ba. su da suka ce a yi kirdaro can inda suka ce ya yi kirdaro aka ce menene hujjar wata dufe ta har ni bai ma waya ala abdullahi bin mas'ud sai suka yi hujja ga yin kirdado ga hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala a shakka da lalle manzo Allah ya ce idan ɗayan ko ya shakka bin salati ga sallah dai ku ne ta harra sawaba ya kirdado abin da aka yi to nan su a asabur ra'ayi ba su lura ba kirdado ba duka kirdado an ra'ayi ba Allah ya ce subhanahu wa ta'ala yana magana abin na farkon suratul jinni yana magana kan wa'anda suka yi musulunci yake ta haro rashada ba ana nini sun yi zaton shirya ana nini sun rika gaskiya tabbat tabbat ta harar rashada saboda haka kirdado ba wai dole sai ka so ake kirdado ba su so a sabon ra'ayi sun mance da wannan ayat sai suka ce ra'ayi shi a kirdado a rani ƙura'ani bai ce ra'ayi kirdado na don kun ga abin da ya faɗa gare su da sun ka rike gaskiya sun ka yi bayanan da dai suka faro daga farkon suratul jini har zuwa ta wani shada sai Allah ya ambace shi ce waɗanda ta haro ashara ba yana ne sai zaton shirya ba sai riko da shirya to amma zuwa tsarin rayu sai suka ce ai wale ta harraka ba ma'anarta ya yi zaton wale tun ma'alai ya cika ɗaya shi sun mai musalin musamman ya ko ya jira shi da ya ana hadisin sai wannan hadisi suka hujja da shi hadisi ne sai amma wanda sun kawo dai ba haka na amana ce ba amma dai hadisi ne sai wa abin nan wa man zahaba ila al-bina'i ala al-yaqin wanda sun ka tai cewa mutum ya yi gini bisa ga yaqini wato yana mai raka'a biyu na ko uku aka ce ya yi gina bisa ga yaƙini ya ɗauka dutsen na daidai ya tabbata wadda ya ka shakka ya barka ya ɗauka dutsen na to ala wayanda suka ce haka nan cewa suka yi hadisu abi sa'idin hadisa abu sa'id wa abdurrahman bin auzun da hadisa abdurrahman bin auzun mufassir abin nan mufassirun mai shine mai fassara ya tarawa bilbina ya alalake ne shi ka yin fassara kuma ya hito wa'in ga sai guda biyu kowannen su ya hito ya yi bayani bayanai ya ce mutum a abin nan bilbina ya yi gini alalake ne ga tabbas wala aka zubi a wala to riko shi shi ya shi tunda ya abin nan shi hadisin abdurrahman bin awf kun ji shi hadisin ya hasanun sahiwa kama wadda kun kajiya kun ji shi hadisi ne hasan kun ji shi hadisi ne sahihun kama wadda kun kajiya to wannan shi wala aka zubi a wala to riko da shi shi ya hitun da shi fassara ya wa ma'anar tahari al-madakuru ma'anar tahari kirdabin da aka ambata a nan fi hadisi ibn mas'ud cikin hadisin ga da asabar rayu suka kawo na dan mas'ud abinda an ma'ana fi inda asabar shafi'i huwa al-bina'u ala al-yaqin shine yayi bina'i ya tura sallah sai ga abin da ya tabbata ala ma ja'a mufassaran a mufassaran kamar wanda yazo an fassara shi fi hadisi abi sa'id لأن حقيقة التهري هو طلب أهرى الأمرين don hakika na abin da aka ce ma a taharri mutum ya nemi abin da ya tabbas Ahara hara al'amarin abin da ya kowane zama tabbas wa wala ma da wa wanda yi cancanta da kama zama daidai shi ya yi wa a hara ma wato kuwa a aljina wa da yake wato eh, abin nan ta su wato a yi gini bisa ga gini lema biyu mana akali bil da saboda abin da ya yake ciki ne akwai riko da mai kewayo bi da salati ka kammala sallah ka gama babu wata shakka cikin zuciyarka hankalin ka kwance ka tashi ya ka gama ka sallama kana shakka wa kar ya kuna tarihi bi ma'anar yaqini tarihi kuma kirdado yana iya zama da ma'anar yaqini kama qala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala kama da Allah yake goma na azlama wa ulaika taharu rashada duk wanda ya musulunta wa'annan sun yi kirda don gaskiya bi ma'ana sun zabo gaskiya kuma sun yi aiki da ita wa amma mahallu sujudi amma bagiran da ake yin sujuda wato a bagiran da ake yin sujuda abliya ko inda aka yi sujuda da Wa ga da laba da akabaru fi hadisai sun ba game da bayanin inda aka yin kabliya ko iya wato ya ce sun ba sun zo daban-daban shi aka ne hadisai sun zo daban-daban a farawa abu sa'idina kujiri abu ya ruwaito wa abdurrahman bin awf da abdurrahman bin awf wa abdullah bin bukaina da abdullah bin bukaina duka sun rawaito qabla salat wato inda ake yin sujudar raukanuwa qabliya ake yi warawa ibn mas'ud ibn mas'ud shi ko ya rawaito hadisi wa abu hurairah da abu hurairah sun ce ba da salami ba diya aka kun ga malamai sun samu ɗan sassabawa saboda abin nan tahowa hadisai wato hujjojinsu kashi biyu su magabatanmu inda da kunka da sun yi sabani to hujjoji an dalilin sabaninsu sabaninsu ba irin namuna ba haka kawai mutum zai yi sabani don bai son ka kayi fatawa ya yi ta ƙoƙari ya ɓata ta hayyar kawo rikici tsakanin mutane don bai son ka to su imanin ya hana musu bin son rai imanin su ya hana musu ya haka nan in ka ga yi sabani to hujjojin na suka sassa kila kai kana ganin wannan hadisi mai rauni shi yana gani ne yi. kai ka kina aiki da shi shi ko ya yi aiki da shi don ya inganta wuri ne kai ba Allah kake ba kun ba manzon Allah kake ba shi ma haka da ilimin ku na za ku yi kokari ku yadda hadisi sahihi ku yadda mai rauni kai ka yi sai mai rauni shi ya yi sai ingantacce kuma kowa yana aiki da abin da ya sani don haka bai bari naka sai dai ka bari in mutu bai nan ka taho ka yi abin da ka kai ce hadisi ne mai rauni na zan bai nan bale ya kare amma in yana nan kayi kaɗan ce mai rauni na ya turmuje ka sai ka yarda sahihi to amma yanzu da bai nan sai kai ta faɗin abin da ka ga dama game da shi tun da bai nan shi ɗaya ne ba wani abu ko in ba don wannan ba imamu maliki ya sa hadisi wani ya to daga baya ya ce mai rauni na ai ya yi kaɗa don maliki bai nan ya yi kaɗa ya turje ya turje ya turje maliki ya karya sa hadisin maliki ya yi kaɗa kamar abu hanifa ya ce hadisi ta yi na kawai sai wani ya ce mai rauni na ai ya sa abu hanifa ba abu hanifa maliki ya ce kun gan shi ya taiba kasa haka ya ce zinari na in dai magana za a yi ce wallahi duk inda ka rawa ya duniya sai ka da zinari lakar kuti ya ce dala hakika an ba shi jidali sosai da hujjoji duk inda ka rawa ya maliki ya ce don shigowa ya gaida da maliki ya yi zaune shiru sun kaɗan tattauna ce yana da ‘yan tambayoyi cikin mawata maliki ya ce bari a ɗauko ya ce ka a ɗauko ai sai da kwana na uku na ce ta sai ni zo na zo nan madina kwana uku na ce ta sai ni zo nan ke ɗalibai sun ka saki yawa maliki tambaya maliki ya ba shi amsa ya yadda da maliki sai ya yi maliki ya ce kun gan shi mutum na wanda in yi kitur da haka turab ya ce zinari ta in dai magana da ai duk duniya inda ka zagaya ba ka daga sai ka ce ka yadda zinari to amma kun ga yanzu sai yaro ya tuwa ke hadisi ne ya biyo ga bai rauni na kun ga albani ya da wasu abubuwa na shi gabbai inda yana nan tun da wannan lokaci duk duniya babu mai iya gita mai shi hadisun kamar rauni na to inda yana nan ko yanzu duk duniya ba mai iya gita to shi yasa kuka gani magabatan mu suna saba daga hujjojin da suka dogara da suna yanzu ba su nan saboda haka wani na iya tawa ga nashi bincike sai ya ce wanga hadisi mai rauni na sai ya kibi amma lokacin suna nan kowannen su bisa ga abin da ya fahimta nan na ya kasawa shi yasa kun ka ko sun zana lahiya ni na yadda ka yi aiki da fahimtar ka kai ka yadda in yi aiki da fahimta da ni da kai kai ba ba kana yi don ka tara mutane ba ba kana yi don a baka kuɗi ba kana yi saboda Allah ma ina yi saboda Allah to mu sai kowa shi da abin da ya fahimta sai su hadi wanga ya ce abu kaza farilla na ga sallah wanga ya ce ah, mustahabi na kuma sai ka ga duk sun bi junan su sallah kai ka ce farilla na 'yan babu shi babu sallah amma kuma ga kanan kana da wanda ya ce ko babu shi akwai sallah mustahabi sai ka ga duk sun gani wasu yi guda da yake ba son rai bane amma yanzu mu da sun ka ga son rai ne kawai sai ka ga mutum ɗaya ya yi magana wai ba yarda da magana ke ba aya ya kawo ko hadisi ba wai bai bin wannan limamin sallah wallahi limamin nan ba ahli sunna na kaji shekani wallahi limamin nan ba ahli sunna saboda dai yayi wata magana liman bai yarda da ita ba wani wai ya nemi taimako ga wani liman ya ki bashi wallahi babu ahli sunna dogare wallahi babu wani malami ahli sunna dogare wani liman kuna ganin mutane a ahlus suna wallahi ba babu ahlus suna ko ina wallahi da bid'a to kun san duk ana samun irin wannan nan maganin an samu wasu abubuwa da sun kai kama da su yan tarihi ya nuna ma'amace su zama amace tsohon magana ce tun yi da shekara talatin an samu wasu abubuwa irin wannan da wasu malamai ko malaman na nan musu mutuwa amma dai yanzu da yake an abin da an yi hankali to an bar na abubuwa to abin da dai an muhimmi jama'a kowannen ku ya aiki da abin da ya tabbata gaskiya na kuma in ya ga wani bisa ga abin da ya tabbata da gaskiya na ya ba faɗa shi kai ka yi aiki da abin da ya tabbata gaskiya na in ka ga wani na aiki da abin da ya tabbata gaskiya na ka ba faɗa shi wato ɗaukaka Allah ka bashe ta girma Allah ka bashe shi shi ka ɗaukaka wanda ya ga dama ya ce na narfa'u darajatu man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim Allah ya taimake mu shi mana jagora ya sa mai kance mai kyau ne ku bari mu kwana nan wurin wato farkon bayanin su sujuda bugiran da ake yin ta